Rundunar tsaro a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane takwas a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai kan wasu matafiya a ƙauyen Diyan da ke yankin Rim a ƙaramar hukumar Riyon da ke nan jihar Filato. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun yi kwanton ɓauna ne kan matafiyan a yayin da suke dawowa daga kasuwar makera a daren jiya talata. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Captain Umar Adam, ya tabbatar mun da aukuwar lamarin. Eh, to a kan mutane kamar guda takwas aka kashe sai kuma eh to da suka mutu a nan wajen mataki sai kuma kusan guda ina jin kuɗi ne ko biyar ba da sojojin mu suka dauke su suka kai su an dubuti so babu wani sojan mu da yake na hannu a cikin wannan su kiran za ka yi suka ci sai su kai amma kuma menene kafin su ce wannan mutane sun za su tattafa yana iya faruwa tun da mene ba su ba ba su wani lokaci ana samun masu laifi su je su sa uniform din wani saboda ne saboda su lalata suna wannan aiki yawai eh, wani lokaci ma wata za ki gansu ma da ID card. Wani yanayi ake ciki a gurin kun samar da tsaro a wurin? A kun samar da tsaro sosai saboda menene akwai wasu special operation force Dr. John Daliop Haruna ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi akwai gawar mutane tara wasu kuma da suka samu raunuka ana yi musu jinya a asibiti. Matasa kusan su goma a cikin motan da wasu sun shiga port domin ba mota zuwa ƙauyen. Sun zo za su soke wani fasinja a kamin a shiga sai suka je harbi. Kamin su sani ba mutane sun fado a kansu. To yanzu haka da nake magana da yare suna fata rai abin da yake faruwa cewa su kan zaman su a wurin ba tsaro. Daga can yankin Awe da ke jihar Nasarawa ma an samu asarar rayuka a wata aron gama tsakanin makiyaya da manoma. Kamar yadda shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Hussaini ya ce damun. mun. su matasa Fulani ne suka tafi kiwo sun tambaya mai gonan cewa za su shiga wannan wurin kiwon sai sabani ya haɗa su da wannan mai gonan wanda sai suka yi faɗa a gonan sun jima mai gonan shi ma yaran fulani guda biyu aka ji musu ciwo aka ɗauko su dukan su uku aka kawo su asibiti na awai sai matasan gari ga gabaki ɗaya sai suka ce su musu yadda a yi ma waɗannan yaran fulani magani ba abin da ya kawo rigimar kenan aka kashe mutum biyu alhamdulillahi mun iya kokarin mu mu tabbatar cewa mun ga ma mutanen mu gabaki da su kwantar da hankalin su shi koma dakin awe alhaji adamu salihu ya ce suna kokarin sasanta al'ummomin sarki ya umarce mu da mu tafi wannan wurare mu tsare yara kan su aikata wani abu su yanzu magana na yi da kinan na zaga gari ne zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.